Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan la'asariya Asabar 11 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin gana A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. An samu gawar ɗaya daga cikin sojojin Amurka nan da aka kashe a jamhuriyar Nijar a wani ƙauyen da ake kira Tongo Tongo. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Lesson ya ce Amurka za ta soki lamirin duk wata ƙasar da za ta kawo cikas ga zaman lafiyar ƙasar Lebanon. Gwamnatin kasar Sudan ta kudu ta karyata cewa san ba gaskiya bane cewa an saki tsohon babban hafsan sojan ƙasar' General Paul Malong. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je cewar gwamnatin jamhuriyar Nijar tana shirin rusa hukumar wasan kokawa ta ƙasar? to ko menene dalilin haka? Yau tsawon shekara guda wannan kungiya gwamnati ta ba ta amana amma ta kasa sun rabu suna ta rikicutuwa babu wani ci gaba ga mako ko muna komawa baya to bayan haka kuma za ku je hiran wakilin mu a jamhuriyar kamaru awal garba da sakataren yan aware ingilishin kasar ibrahim jibrila inda awal garba ya tambaye shi ko suna neman a raba kasar ne majalisar ɗinkin duniya kowa sun ce mu fara zama mu tattauna mu ga yadda zaman za ta yi inda muka zauna muka gani cewa zaman za ta yi kyau shi a zarin kuma ka ba za ta yi kyau ba shi a rabu to bayan haka kuma muna ɗauke da shirin nan na amsoshin tambayoyinku da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya masu are assalamu alaikum Jaridan Washington Post ta jaridar Washington Post ce ta ruwaito cewa gawar sojan Amurka nan dan shekaru 25 mai suna La David Johnson wanda 'yan ta'adda suka kashe tare da wasu sojoji uku a watan jiya a jamhuriyar Nijar an samu gawarsa daure wanda ya nuna cewa kisan gilla aka yi masa kamar yadda 'yan ƙauyen da aka samu gawar ke cewa. Jaridar ta ce wasu 'yan ƙauyen da ake kira Tongo-Tongo ne suka shaida wa manema labarai cewa wasu yara ne suka gawar Johnson ɗin a ranar 6 ga watan Oktoba, kwanaki biyu bayan harin kwantan ɓaunar da aka kai musu wanda ba sojojin Amurka kawai aka kashe ba a wannan kashin gilla ba a har da sojojin Najeriya su biyar. Salin da aka tsinci gawar ta Johnson an same ta a rubda ciki ne tare da mummunan rauni a ƙiyarsa. an ɗaura hannuwansa da igiya abin da ke nuna alamar cewa sai da aka kama shi aka ɗaure tukunna kafin waɗanda suka yi masa kisan su kashe shi in ji jaridar ta washington post ma'aikatar tsaron amurka ta ce tana tuhumar waɗanda suka yi masa wannan kisan ba su rasa alaƙa da ƙungiyar isis a hirar da suka yi da basirakin ƙauyen kayi la'alasan ya tabbatar wa jaridar ta jaridar cewa ba shakka an samu gawar johnson ba ko takalmi kuma ce yana hasashen cewa an kwala masa an kwala ma sojan wani babban abu ne a kansa kafin daga bisani aka kashe shi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka za ta soki lamirin duk wata ƙasar da za ta kawo cikas ga zaman lafiyar ƙasar labanan kana ya gargaɗi ƙasashen nan masu son amfani da ƙasar labanan ɗin wajen fakewa da ita domin ta da zaune tsaye a cikin wata sanarwar da aka fitar jiya juma'a tillerson ya ce ko kusa ba wata rawa da ba wata rawa ko kuma halin agazawa wata ƙasar waje da Lebanon za ta taimaka ma sojojinta ko kuma 'yan tawayenta fiye da samar da wadataccen tsaron ita kanta Lebanon ɗin. Tillerson ya bayyana Prime Ministan ƙasar ta Lebanon Sa'ad Hariri a matsayin babban na hannun damar Amurka. Akan haka ne, Amurka ta buƙaci duk waɗanda ke cikin ƙasar da ma na waje da su mutunta martaba da ikon ta a matsayin ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta, ciki ko har da gwamnatin ƙasar da kuma sojojinta. a jiya juma'a ne shugaban hezbollah hassan nasrallah ya soki kasar saudi arabia da tsara hariri tare da kira ga isra'ila da ta kaddamar da hari ga kan labanin din nasrallah ya ce babban hadari ne a ce isra'ila ta kai wa labanan hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin ƙasar sudan ta kudu ta karyata cewa san ba gaskiya ba ne," cewa wai an saki tsohon babban hafsan sojan ƙasar, general paul malong bayan an yi masa ɗaurin talala har na tsawon watanni shida ministan yaɗa labarai na ƙasar michael Mokai ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa zuƙi ta mallaki ne labarin da kafofin yaɗa labarai da suka ruwaito wannan labarin ya ce babban hafsan yana nan tsare a cikin gidansa sai dai a wuri ɗaya matar ta malong ta shaidawa murya amurka cewa an saki mijinta ne ranar alhamis akan dalilin rashin lafiya amma kuma sai kwaram jiya juma'a ta janye wannan kalamai nata tana cewa mijin nata dai ya kusa kammala shirin ganin an sake shi a tattaunawar da aka yi da ita ta waya taro daga kasar kenya inda take ta ce yanzu haka yana juba a cikin watan mayu ne dai shugaba ki ya ɗauki wannan mataki akan babban hafsan sojar ƙasar biyo bayan murabus ɗin wasu manyan hafsoshin sojan ƙasar da suka yi tare da zargin shi jiran malon na nuna ƙabilanci a cikin ayyukan sojar ƙasar kana ya bar sojojin ƙasar suna aikata laifukan yaƙi. Shugaban Amurka Donald Trump yanzu haka yana a ƙasar Vietnam a rana ta biyu na ganawarsa da shugabannin tattalin arzikin yankin Asiya bayan ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka a jawabin daya a jawabin da ya gabatar wa 'yan kasuwa na yankin kasashen na Asiya. Yau ne dai shugaban na Amurka zai halarci taron shekara-shekara na tattalin arziki na yankin tattalin arzikin ƙasashen yankin Pacific dama wannan taron yana ɗaya daga cikin tarurrukan da shugaban ke fatar halarta a yayin wannan ziyara tasa a lokacin rangadin kwanaki biyar da yake yi a yankin ƙasashen na asiya shugaban amurka da ya halarci wannan taron kuma an shirya masa liyafar cin abinci inda aka gansu suna gaisawa da shugaban ƙasar rasha vladimir putin fadar white house ta ce shugabannin biyu sun yi wata 'yar kwarekwaren ganawa amma ba su da wata niyya na su gana a bayan taron bayan kammala taron yau da yamma ne shugaban zai bar harabar taron zuwa babban birnin kasar ta vietnam a ranar juma'a dai an samu an samu shugaban na amurka da takwaransa na kasar china xi jinping suna ba da jawabi mabambanta da juna a kan hulɗar kasuwanci da kasashen yankin asiya a wani taro da suka yi da 'yan kasuwa a yankin majalisar ɗinkin duniya ta ce amurka da Italiya sun shirya su gudanar da wani taro na jekanayika na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Venezuela. Jakadiyar ƙasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ita ce za ta jagoranci wannan taron wanda za a gudanar a ranar litini mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma taron zai haɗa da jawabi ne daga shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya wato Chief Zayed Ra'ad al-hussein da kuma sakataren kungiyar jihohin amurka louis almagoro a cikin wata sanarwar da aka rarraba wa mahalarta taron an bayyana cewa taron zai ba da damar duba yadda kasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa za su taka rawar samar da zaman lafiya ta fannin siyasa ta da ganin an samu damar kai ayyukan jin kai ga waɗanda wannan zaman tankiya ya rutsa da su wannan taron yana zuwa ne daidai lokacin da ƙasar ta venezuela ke fuskantar yiwuwar gaza biyan bashin da ake binta. ta labaran duniya kenan aka je daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla hukumomi a jamhuriyar Nijar sun rusa hukumar wasan kokawa da nufin kawo ƙarshen rikicin shugabancin wannan hukumar wanda ya barke tsakanin mambobin hukumar a wani lokaci da ya rage wata guda a fara babban gasar kokawa na shekara-shekara da ake a ƙasar sai dai wasu 'yan ƙasar na cewa akwai wata manufa ɓoye a bayan wannan matakin da hukumomi suka ɗauka ga muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Lura da yadda jayayya ke ƙara kamari tsakanin ɓangaren haɓararren shugaba Abuba Ganda da na Ali ɗan Malam mai riƙon ƙwarya ya sa gwamnatin Nijar ɗaukar matakin rushe hukumar wasan kokowa Fenilit, in ji ministan wasannin motsa jiki Kasu Muktar a ganawarsa da manema labarai. Yau tsawon shekara guda wannan ƙungiya gwamnati ta ba ta amana amma ta kasa sun rabu suna ta rikicutuwa babu wani ci gaba ga mako koko muna komawa baya. to buskan wannan mun ɗauki wannan mataki kuma mun sa ƙwararrun mutane waɗanda za su tunani kamar yadda duk ke da kwaishe ƙasashen duniya yadda za su tunani su nazari don ko ko ta ɗauki kanta Wannan mataki na zuwa ne a wani lokacin da jihohi ke tankaɗe da raurayar 'yan wasan da za su wakilce su a gasar da za a fara a ƙarshen watan Disamba a Zandar. Saboda haka wasu 'yan ƙasar Nijar ke ganin rashin dacewarsa. Wannan abu da ya faru ba mu ji daɗin shi ba. Tunda kokowa abu ne mai tara 'yan Nijar duk wurin da suke. Yanzu saboda nan su samu abinci kai minista da kwansayinka sun taru saboda akwai kudi a ce ah, a roshi federation a kafa wani komite da aka bata shekara uku shekara uku ai dai mun gane su minister kowa ya san kowa ya rushe ne saboda ya yi dakan daka kan daka tankaɗar bakin gado amma mu muna kira ga shugaban kasa kaliya mance da balshen shi da ɓannar da ya amara da irin ta ce ke so ya ma mutane a nan Johannesburg in aka bar mishi ragama wallahi wata rana sai mun tashi ba ai kokowar nan gasar kokowar gargajiya na matsayin wata hanyar da gwamnatin marigayi sai ni kunce ta bullo da ita domin karfafa haɗin kai tsakanin 'yan Nijar dalili kenan da alhaji sama'ila hatimu mai aya ke cewa matakin gwamnatin ya daidai in ya kasance an tafi bisa ga baraka an tafi bisa ga jayayya kenan ba za a aihuwa mai idanu ba kenan wannan yasa Eh, watakila shi eh, minista wadda yake eh, yana kulawa da bangaren wasanni ya yi nazari ya yi tunani ya ɗauki wannan mataki na cewa shi dakatar da wannan federation ta 'yan kukuwa ya aza wani kwamiti wanda yake shi zai jagorancin wannan shirye-shirye na 'yan kukuwa saboda a ga an kammala shi cikin lokaci kuma an kammala shi cikin tsanaki kuma cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya kenan abu ne wanda yake mai kyawo a nawa gani can zuwa gaba watakila za su diba su gani su komo fage su waɗanda ke a su gani sun ka iya yi saboda su sasanta kansu a ƙarshen makon jiya ne wasu kusoshin hukumar kokowa ta senilit suka ba da sanarwar tsige shugabansu abuba ganda da suke suke zargi da yin gaban kansa wajen tafiyar da harkokin kokowa don maye gurbinsa da tsohon ɗan kokowa a liɗan Malam, abinda hambararren shugaban ya ce da sake. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To, a gaida Sule Mummuni Barma. wakilin sashen hausa na muryar amurka a jamhuriyar kamaru muhammad awal garba ya tattauna da sakataren 'yan awarin ingilishin kasar ibrahim jibrila akan manufofin 'yan awarin da kuma yunkuri da suke yi na neman taimakon kasashen waje ga hirar tasu wallahi gaskiya zanga maka wanda duk wanda ya ce za ba shi matsayi ya dauka abin nan wato wannan ya sayar da mu domin babu ba za mu taba yadda ba abin da muke tambaya ba yi mana ba ba mu je kan wannan ba a sannan a ba su matsayi su dau to da me sa ka fara waɗanda suke so su ɗauki matsayi domin kansu suke soya ba don sabila da mu bane yawa waɗanda suke nan tare da mu mun san su kuma tare har yanzu gobe har gobe tare muke tare ai mun ji an ce kun je kun yi taro a ƙasar Najeriya haka ne me kuma kuka tattauna an yi taro a kasar najeriya a kan dama eh, samar da kungiyar eh, wanda za su tafiyar da komai na namu aka fara yi a najeriya aka ji aka karasa a london wa'anda suke yanzu suka nemi cewa suna so su zama a ba su kungiya su zama bin da mun riga mun gano su suna so su shiga ciki su koma su haɗu da gwamnati muka muka ware su muka ce ba ma bukatar su to ai mun ji an ce wani su daga cikin mutanen ku sun tsere sun bar kasar kamar da yawa da yawa suna yanzu mutanen mu da suke da suke cikin Najeriya sun kamar dubu biyu da wani abu suna da yawa can to shi sa kuma bayan da za yanzu an rufe an rufe boda an ce ba wanda zai shiga ba wanda zai fita ka gani to yanzu yanzu muka shiga gwamnati me amfani duk wayan da aka ringa yi to yanzu ku bukatan ku a raba kasar kamaru biyu ne ko kuma a yi gwamnatin tarayya kuke bukata mu ba mu ba mu ba eh, duk abin da aka yi majalisin ɗinkin duniya kowa sun ce mu fara zama mu tattauna mu gani mu ga yadda zaman za ta yi inda muka zauna muka gani cewa zaman za ta yi kyau shi a zarin kuma ka ba za ta kyau ba shi a rabu to me yasa ba za ku yarda da maganar kasar kamar wutun da gashi yanzu tana lallashin ku kuma kun fara kashe musu a jami'an tsaro a ba sa lallashin mu wanda suka yi watsi da mu ba su damu suna ganin ma kaman ba damu ma ba da abin da yake yi ba mutum nawa suka kashe mana shi gaba suke da kashewa kuma nawa suka kama suka rufe to ai an ce kuna kashe jandarmomi yanzu haka kusan guda biyar ne yanzu suka sheka lahir me yasa kuka dauki bindiga a bindigan su su ne da suke zuwa da bindigan su su zo su nemi kashe mu mu kuma Allah ya bamu ya bamu fusa kuma mu kace bindigan aka bin ai su kansu su kansu gwamnati abin da suke fada kenan abin da ya wuce kenan ai mu bamu da bindiga mu da hannu mu yanda muke tunda muka soma muka ce peaceful revolution haka muke rikicin da jihohi guda biyun suke fama da shi dai yau kimanin shekara guda kenan da a wannan bangaren dai babu zaman lafiya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya To ma dalla a gaida Sulaiman Muni Barma a gaida wato Muhammad na Awal Garba. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe goma kenan da minti goma sha shida na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a saurari amsoshin tambayoyin su Musa Salihu Bauchi mai son jin ɗan takaitaccen tarihin gandun dajin yankari da ke Bauchi da kuma ansar tambayar Malam Kasimu Ɗanɗa Kano mai son jin tarihin gidauniyar Mo Ibrahim. To bari mu fara da ansar tambayar Musa Salihu daga Bauchi mai son jin ɗan takaitaccen tarihin gandun dajin yankari da ke jihar ta Bauchi. To idan malamin na saurare, ga ansar da wakilinmu a Bauchi Abdulluhan Muhammad ya samo kwanan baya daga janar manajan gandun daji na yankari alhaji jibrin adamu aliyu wanda ya ce to shi dajin yankari tun lokacin turawa aka gano shi 1957 alif 1957 wani bature mai suna alfred marshall ya zo ta wannan wurin aka turo shi saboda ita gwamnatin arewa ta wancan lokacin ta ƙudurin niyyar kafa wannan gandun dajin a ƙarƙashin bauchi native authority forest reserve aka turo april Marshall ya zo ya samu wannan wurin to dama asali shi wannan wurin yana da gari da ake kira yankari so yankari din suna ne na mutanen wurin dugurawa ko za ka ga mana da yake harshe ne na daban ba hausa ba ne yake nufi kenan wannan daji to shi asali dai kamar yadda na samu tarihi asali gari ne mai wani suna da mutane na zane a wurin saboda daura da shi akwai ruwan wiki ruwan wiki din nan shi ma suna ne na yare wannan ruwan shi ne yake supplying mutanen wurin da kasan ba da makafa gari sai da ruwan sha to ruwa ne mai bulbulowa kuma ruwa ne mai albarka wanda an san da shi to da baturen ya zo ya samu su wayannan mutane a cikin wannan wurin suna zanne manoma ne suna tafiya da yan harkokinsu irin na mutanen da da su bature zana wurin su sai suka tashi sai bature ya kafa base camp din sa wurin saboda ya dace saboda wannan ruwan na wiki yana kusa sai ya kafa base camp ya kawo mutane da masu lura da daji aka ci gaba da harka na kokarin kare albarkatun da suke cikin dajin da dabbobi da su tsire-tsire da kuma kayan tarihi da suke cikin wannan daji za ka mana bayani akan wayannan abubuwa ka soma maganan dabbobi mm. a wasu irin dabbobi ne ake samu ko kuma wannan daji na yankari ke tinkaho da su to eh akwai dabbobi manya-manya da yawa muna da giwaye a yankari muna da zakuna da gwanki da bauna suna nan su ma garke-garke muna da gwambazozi muna da su muna kuma da nau'i irin abin da ya shafi kaman biri wanda muke kira primates daban-daban muna da tsuntsaye muna da iyali kaman ƙanana na su gada na su bareyi da kuma abin da suka shafi dabbobi na ruwa tunda muna da koguna cikin yankari dabbobin suke cikin yankari ba za su misaltu ba saboda girman wurin watun da kuma a fili aka bar su suke yawon su yawanci sai dai a dan kiba maka kadan kawai a gaya maka yawo to dajin da yake da wannan irin albarkatu mm. na tsuntsaye da dabbobi mm. kenan babban wuri ne ya kuna da kiyasin girman wannan daji kuwa sai eh to kiyasin girman dajin yankari square kilometer 2,244 ka kiyasce a babban wuri ne kwarai da gaske kuma ba kewaye shi aka yi ba muna da iyaka da jihar taraba ta nan arewacin nigeria muna kuma da iyaka da jihar plateau kuma muna da iyaka da jihar gombe eh. shin da gaske ne wannan daji ya nausa ya hada ma da wasu kasashe na afirka eh kamar yadda na gaya maka malam bahab dajin yankari ba kewaye ke ba dabbobin sake suke cikin wannan babban daji kuma a ta nan gefen mu inda muka yi iyaka a arewa maso gabas tare da taraba ya haɗu da daji irin irinsa wannan ana kiransa gashaka gumti dabbobin yankari suna da korido da ya haɗa su da wannan daji kuma shi gashaka gumti wani gandun daji ne wanda yake tattare da su mambila tsaunin mambila wanda shi kuma ya haɗe da cameroon cameroon kuma tana yankin central africa ne ba tana yankin Africa ta yamma ba ne saboda haka dajin yankari ya haɗe da kamaru kuma ka san Cameroon ta haɗe da central african republic ita kuma ta haɗe da congo ita kuma dai tana can ƙasa ta haɗe a great lakes region da wasu ƙasashe can na kudancin Africa saboda haka dajin yankari ta haɗe da wa'annan dajin ta wannan gasha gundume wato idan haka ne ma mai yiwa wasu dabbobin za su iya shigowa ko kuma su fito shiga cikin wannan kasashe aito eh kasan shi dabban da yake irin reserve irin wannan ai ba ba tsare shi aka yi ba gandu ne aka ɗeba babba kuma da hanya da corridor da za su iya shiga su fita na dajin gasha ga za su iya shigowa namu za su iya fita su je akwai wata ƴar karaman gandun daji ma a plateau wanda dabbobin yankari na shiga suna fita kuma nasu na shigowa wurinmu suna kuma komawa akwai dangantaka kwarai ka ba da tarihin cewa wannan daji dai tun zamanin tura mulkin mallaka mm. wani baturewa shi marshal ya gano wajen mm. to har ya dawo ga hannun kamar karamar hukuma kenan eh, zuwa gwamnatin jiha ana ta samun canji mm. a takaice wannan daji mallakan waye ko na hannun gwamnatin jihar bauchi ko kuma na hannun gwamnatin tarayya to dajin yana karkashin gwamnatin jihar bauchi ne a yanzu amma kafin nan da aka fara da farko yana karkashin bauchi native authority ne northern nigeria a karkashin bauchi native authority forest reserve daga nan ya fita ya shiga hannun ya shiga hannun jiha da aka yi jiha 1976 daga nan kuma ya koma hannun federal government wajen 1991 da 1991 aka kuma koma wajen 2006 gwamnatin mu'azu aka sake dawa da shi jihar bauchi a yanzu haka karkashin jihar bauchi ke to a akan ce akan yi koko don riba ne mm. kuma shi yawon shakatawa abu ne da yake wasu kasashen mm. kamar su kenya da dai sauran ƙasashe masu eh, irin wayannan albarkatun mm. da allah ya bayar don jama'a su je su gani su samu jin daɗi a rayuwarsu hanya ce da ke samar wa wayannan kasashe kudaden shiga to a nan bocifa ko kuma a najeriya dajin yankari na samun wannan kudaden shiga kuwa eh, to dajin yankari ka san ba kawai maganar yawon shakatawa ba ne babban makasudin kafa dajin yankari shine a kare wannan albarkatun da suke cikinta saboda a ci gaba da yau da kullum abinda muke kira conservation kuma abu ne wanda ke bukatar kuɗi mai yawa wanda kuma shi kansa in kai shi in kai ka samu biyan bukata saboda ana maganan global warming ana maganan canjin yanayi da ke kawo matsaloli da yawa shi kansa yawon shakatawa ita gwamnati ta yi ƙoƙari matuƙa don ta ga cewa an yi gyara a cikin dajin yankari saboda a samu karin wannan kuɗaɗen na shiga kuma ana samu kuma ana kawowa gwamnati na amfani da shi saboda sawa mutane moriya na demokradiyya kamar za ka yi gaya mana nawa take samu shekara ito kwanaki duka abubuwan da ake yi din an mai da shi ya zama shi wato na kasuwa shi kuma kasan rekod na kasuwa baka sa. ana ce ma sirri ne commercial secret amma alhamdulillah canji canji da aka yi da ayyukan da aka yankari a gaskiya an samu canji matuƙa kuma gwamnati na amfana shin waɗanda suke zuwa shakatawa wajen 'yan ƙasa ne wato 'yan najeriya ne kawai ko kuma dai akwai wasu ma da suke zuwa da ƙasashen waje a dajin yankari ya yi suna kamar yadda ka faɗa malam kuma mutanen da ke zuwa sun kunshi mutane daga ko'ina a duniya dajin yankari yana da suna a wanda suke zuwa dajin yankari sun fi yawa daga ƙasan waje saboda mutanen kasar waje su suka fi fahimtar amfanin yawon shakatawa. Sai kuma an da tambayar Kasimu ɗanɗa Kano mai son jin ɗan takaitaccen tarihin gidauniyar Mo Ibrahim. To idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. wani hamshakin attajiri ɗan asalin ƙasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Mohammed Ibrahim wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Mohammed a takaice shine ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta shida, kuma shi ke samar da kuɗaɗen tafi da gidauniyar. Manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari, wanda don haka ne ma gidauniyar ta ƙirƙiro lambar yabo mai tafa da maƙudan kuɗaɗe ga shugaban ƙasa mafi fice a Afirka. A shekara ta bakwai, Mo Ibrahim ya ƙirƙiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim, wanda akan baiwa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan ƙasarsa dala miliyan biyar tashi guda, sannan a riƙa bashi dala dubu ɗari biyu kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. Wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da janar manajan gandun dajin Yankari Alhaji Jibrin Aliyu da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ku aiko mana. Sako na farko na cewa Salam BOA Hausa hakika shelar da alkalan kotun ICC suka yi wajen bada izini kan soma binciken kashe-kashe da cin zarafin al'umma da suka faru a ƙasar Burundi tun daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017 ya yi daidai. Sako daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa. sako na gaba na cewa ya kamata a hukunta masu musguna wa 'yan kabilar rohingya da ke kasar bama domin ya zama darasi ga sauran shugabannin duniya sako daga hadiza matar mai kayan miyan oji kwatas gombe wannan sako na cewa mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari Allah subhanahu wa ta'ala ya baka iko aiwatar muna da kasafin kuɗin shekarar dubu biyu da 2018 kamar yadda ka tsara mana shi. Karshe nake roƙo mai girma shugaban ƙasa ya sake fitowa neman shugabancin Najeriya a shekarar da goma sha tara, domin kammala mana ayyukan ci gaba da ya fara a faɗin Najeriya. Sako daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Wannan sako na cewa fata na gari lamiri muna fatan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa hakan amin. Sako daga Muntari dan Ma'azu baban Khalifa da Nana Jikan Kande da Abubakar Sabiu Sabuwa da Aminu Kano mai da Garko har da Malam Bala Muhammad Damban Wannan sako da ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce muna kira ga sanata mai wakiltar yankinmu na Neja ta Arewa Dr. Aliyu Sabi Abdullahi akan ya taimaka ya waiwayo mu al'ummar da muka zaɓe shi ganin yadda ya yi watsi da mu duk da irin yunwa zafin rana da kishin ruwa da muka sha lokacin zaɓensa saboda haka ya sani cewa muna bin shi ɗimbin bashi kuma ya zama wajibi ya biya mu kafin zaɓen shekarar biyu da goma sha tara idan kuma ba haka nan ba to Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Garba Sabiola da Alhaji Umar Fareba Gashuwa duk daga jihar Yobe. Suka ce salam VOA Hausa. Gaskiya matakan da jihohin Benue da Filato suka ɗauka na hana al'umman Fulani kiwo a wajajensu wannan san ba daidai ba ne don su ma 'yan ƙasa ne kamar kowa don haka ya kamata gwamnati tarayya ta shiga lamarin. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. Jaridar Washington Post ta ruwaito cewa gawar sojan Amurka na ɗan shekaru 25 mai suna La David Johnson wanda 'yan ta'adda suka kashe tare da wasu sojoji uku a watan jiya. A jamhuriyar Nijar an samu gawarsa daure a wanda ya nuna cewa kisan gilla aka yi masa kamar yadda 'yan ƙauyen da aka samu gawar tasa ke cewa. jarida ta ce waɗannan 'yan ƙauyen da ake kira tango-tango su ne suka shaida wa manema labarai cewa wasu yara ne suka gawar johnson din a ranar 6 ga watan oktoba kwanaki biyu bayan 'yan harin kwanton ɓaunar da aka kai musu To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na wannan lokaci sai kuma cin da yamma za ku je mu dauki da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu da ya shirya kuma ya bada umarni. Da mu na wannan lasariya Nelson Lopez baba ya kuma kere ne yake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.